demokradiyya a yau. Cikin shirin ko hukumar DSS ta Najeriya tana da hurumin kama alkalai, abinda za mu duba cikin shirin kenan a yau. Masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamin mu je ga siyasar Najeriya a gurguje kamar yadda wata ba za ku kasa sani ba yanzu saura muhawara ɗaya tsakanin Madam Hillary Clinton da Donald Trump wadda za a yi ranar Laraba ta makon gobe wato sha tara ga wannan wata. Fefen bidiyon batsa da aka ɗauka shekaru goma sha ɗaya da suka wuce inda aka ji Donald Trump yana maganar da wasu masu sharhi suke kwatantawa da ta tasha kan mata, hakan ya sanya shugabannin jam'iyyar musamman a majalisar dokokin ƙasa sun juya masa baya. shi kuma Donald Trump ya ɗaura ɗamarar yaƙi da su. Masu iya magana ke cewa yanzu kallo ya koma sawa, shirwa ya ɗauki giwa. Dama alamar jam'iyyar Republican nan Amurka ita ce giwar. Yanzu kuma sai Najeriya, inda a ƙarshen mako jami'an hukumar 'yan sandan farin kaya da ake kira DSS a takaice suka kai su mamaye a gidajen wasu alkalai ciki har da na kotun kolin ƙasar. lamari da ya sa babban jojin Najeriya Mahmud Muhammad yin tir da matakin Haka ita ma kungiyar lauyoyi da kuma ɗaiɗaikun 'yan ƙasar suke faɗin albarkacin bakinsu ga shimfiɗar da Hassan Maina Kaina da Umar Faruk Musa suka haɗa mana. Barista Yakubu S. Bawa Malumfashi babban lauya ne a Najeriya. Amma abin da ya faru muna cike da bakin saboda kana magana alkalai wanda suke su ne suke a cikin kotu ke ta ce ta ƙarshe a Najeriya shi ake kira Supreme Court su aka yi ma wannan abin da aka yi ma ka shiga gidan alƙali karfe tara na dare a sach ma na ka'idar sach na duba gidan mutum akwai ka'ida akwai lokaci da ya kamata yi kamar muna mulkin soja ne amma a demokradiyya ba a yin haka shi za kake ganin kungiyar lauyoyi da kuma shi shugabanmu na lauyoyi na Najeriya AB Mahmud Sino Advocate ya fito ya nuna wannan abu da aka yi ba a daidai ba ya Allah wadarai da abin da aka yi kuma muna bayan bayan shi ba a bi ka'ida ko da akwai waranti ba haka ya kamata masu sharhi irin su Shaibu Mungadi na ganin akwai ma bukatar a faɗaɗa irin wannan samame ya kamata hukumar DSS ta faɗaɗa wannan aiki ba daga alƙalai kawai ba duk wasu wato hukumomin 'yan sanda domin suna da hannu wajen harkokin shari'a shari'a da gabatar da kara da sauransu da lauyoyi manyan lauyoyin Najeriya su ma ana ganin su da dukiya ta fitar hankali a shiga manya-manyan 'yan sanda Najeriya su ma a shiga gidajensu. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta mai da martani da kakkausar lafazi dangane da kungiyoyi da waɗansu alƙalai da suke zargin ta ne cewa ta nema bangaren shari'a hawan kawara ne. Malam Garba Shehu kakakin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a wannan sanarwar. Wannan abu da ya taso ba faɗa aiki tsakanin bangaren gwamnati da bangaren shari'a ba. rashawa ko da alkalai a'a faɗa ake yi da rashawa da cin hanci da ya katutu a ƙasar nan. Jin abin da masu lamirin wannan mataki suke cewa ya sa na tambayi barista Modibo Bakare shin wace dokar Najeriya ce wannan hukuma ta taka da kama waɗannan alkalai. Ban san in akwai doka da ta taka ba, amma na san dokar da suka dogaro suka aikata abin da suka aikin da suka aiwatar. To wannan idan ka duba a cikin ƙarƙashin wannan doka da ta kafa wannan hukuma a sashi na biyu da sashi na ƙaramin sashi na uku an ba su dama su yi banda cikin ayyukan da suka yi tanadi a cikin wannan dokar kuma suna da, da wato iko wanda idan shugaban ƙasa ko kuma hukumar majalisar dokoki ta ƙasa ta dubi wani aiki wanda ya kamata a ƙara musu ko a ba su wani wato additional responsibility ko kuma any other responsibility da ake kira a turance wato duk wani aiki da aka sa su a haɗe da waɗannan ayyuka da suke tanadi a cikin wannan dokar to suna iya yin aiki. To akwai waɗanda suke cewa dokoki da suka kafa hukumar da ka ambata hakkinsu shine tsaron ƙasa al'amari da ke barazana ga tsaron ƙasa shine hakkinsu ba su da wani hakki na shiga wannan bangare Eto eh ya danganta abin da aka fassara da abin da yake eh, tsaron ƙasa ko barazana ga tsaron ƙasa. Domin na gaya maka wannan hukuma a ƙarƙashin doka da ta kafa ta suna wato ƙarƙashin ofishin shugaban ƙasa. To muta abubuwa guda biyu banda ayyukansu da aka zayyana a cikin dokoki da suka kafa su na yau da kullum akwai kuma na gaya maka ƙarin ayyuka da shugaban ƙasa na iya ƙara musu ko ko majalisar tarayya take iya ƙara musu aiki. To, shi shugaban ƙasa ko da akwai coordinator na securities a ƙarƙashin shugaban ƙasa wanda yake lura da yau da gobe yake tsakaninsu da shugaban ƙasa. To, amma ba mu san menene wani aiki ko sun samu kuduri ko kuma wani iko ko ko izini wajen wanda suke Eh, lura da su shugaban kasa ko kuma wani wanda ke lura da su a madadin shugaban kasa na ɗaya kenan na eh. biyu ba mu san waɗanne ayyuka ne shugaban kasa ya ƙara musu banda wanda muka sani a cikin doka ba kace shugaban kasa na iya ƙara musu aiki shin shugaban kasa zai iya ƙara musu aiki ba tare da sanin majalisa ba eh, wato abun da ake kira any order assignment a cikin dokar ba wai zai sauya dokar da ta kafa su bane ko kuma ya ƙara mata ƙarfi ko faɗi ko ne ba a'a wai a cikin abun a cikin dokoki da suka kafa hukumar yadda suka ba da ayyukansu da yanayin aikinsu da yake aiki ne na dole su ne suna ƙarƙashin coordinator national security wato kamar ko security advisor a ƙarƙashe dai na ofishin shugaban ƙasa ne. Akwai lauya a nan Amurka da ya ce matakin da aka ɗauka ya saba kashi na 292 wadda ya bai wa kowane reshe na gwamnati 'yancin cin gashin kansa. A me za ka ce kan haka? A'a, abun da ake nufi da doctrine of separation of powers a karkashin tsarin mulkin najeriya wato wanda ya raba executive da judiciary da kuma uh, legislature wanda aka raba a gargashin sashi na na hudu da na biyar da na shida na tsarin mulkin najeriya hmm. ba ana nufin cin gashin kai ne na wanda idan mutum ya aikata laifi wani bangare daga ciki ba za su je su aikatar da aikinsu ba ba abin da ake nufi shine duk mutumin da bai da kariya to kuma ka san alƙalanmu a najeriya ba su da wata kariya kamar a yadda shugaban ƙasa da mataimakinsa da gwamna da mataimakin gwamna suke da shi a game da a gurfanarwa na, hukuma ko a kotu idan ana zargin aikata laifi kuma in ka duba ai aikata laifi duk gwamnati a wannan su jami'an tsaro na cikin gida da kuma 'yan sanda da duk wani jami'in tsaro da na sani a najeriya yana da iko ya kama mai laifi gurgudun yadda aka tsara yanayin aikinsa a ko a ina ba ma sai cikin gwamnati ba koma a wajen gwamnati. Barista Modibo Bakari eh, Chief Jojin Najeriya, ƙungiyar ku ta lauyoyi ta Najeriya da da ma mutane sun fito suna Allah wadai da wannan mataki da ita wannan hukuma ta ɗauka. Me yasa kake gani suka ɗauki wannan mataki in dai bayanan da kai na su ba su san waɗannan bayanan ba ne ko kuma dai akwai wani suna da wata hujja wata madogara daban? A to ai ita doka kamar lo wato bangare na lo ba kamar bangaren hisabi ba ne wato kamar mathematics in ka ce ɗaya in ya haɗu da biyu dole ya zama uku duk duniya in amsa bata fito haka ba za a ce maka kai kuskure. Ita doka lo kowa da yadda ya fahimci ya gurgurun fahimtarsa da kuma ittihadinsa don haka ba laifi ba ne idan mutum ya fahimci daban wani kuma ya fahimci daban ni ina magana ne akan fahimta ta da kuma ɗan ƙaramin a ijtihadina da na yi bisa ga bayanin da na sani to kuma kowa yana da ra'ayinsa na fahimta ga gurgudo don haka in lai ra'ayinka ya sha bamban a dai bangare a shari'ance ba za ka ce ra'ayin wani kuma ba daidai ba ne a kai dai ka dogaro ga ra'ayinka ka ba da hujjojinka shi ma shi yasa ake samu kowace shari'a zaka samu lauyoyi daban-daban suna haduwa kuma suna kawo shawarwari eh, ra'ayi daban-daban kuma duk ba wanda zai ce naka ba haka bane don fahimta magana ce kawai ta fahimta ai haka akwai waɗanda suke ganin cewa ai um, ya kamata a ce hakkin ladabtar da alƙalai da duk wani abin da suka yi ya kamata ya zama hakkin wato majalisar kula da harkokin shari'a da ake cewa eh, njc me yasa ba za a kai karan waɗannan alkalai da ake zargin nan gaban wannan majalisa ba lallai national judicial council suna wanda ake kira njc suna da hurumi mai yawa sosai matuƙa musamman kuma in ka dubi ko da ma judicial discipline regulations nasu na 2014 wannan dokoki da kuma ka'idoji da suka yi suna da iko akan gurfanar da alkalai da kuma disfilin nasu amma abun da za ka gane shine su ba wai suna saɓanin abun da jami'an tsaro suke yi suna karo da juna wato conflict of duties ake kira ba ko kuma overlapping of duties na wannan ba a'a eh, national judicial council suna duba ne akan laifuffukan da kamar National Judicial uh, abin kamar Code of Conduct for Judicial Officers. Masu haro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma mako mai zuwa da yadda sa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hassan Maina Kaina da Umar Faruk Musa da Barista Modibbo Bakari da kuma Chubahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa Habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.